yau shekara 438 daidai da 16 ga watan august shekara ta 2017 wannan shine kasar na 33 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da ke karantar da mu saffofi guda arba'in daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmud misri wanda ake ma'alkunya da abu ammar jama'a idan ba kumanta ba a jiya man fara siffa ta 26 daga cikin kyawawan ɗabi'u da halaye na annabi shine husnul khuluqi kyawawa a husnul zan kyakkyawan zato ga 'yan uwanka musulmi rika kyautata zato ga 'yan uwanka musulmi karka rika nuna ma 'yan uwanka musulmi mummunan zato da ma bari ku ji munanta zato ga 'yan uwanka musulmi yana haifar da su kansu Allah ya jarrabe su da abinda da kake munana musu zato don ubangiji kai ya kama ka da kyau jama'a kun gane akwai abin da ba ɗabi'ar mutum ba ne amma kullum kana mai zato mummuna yana wannan abu an gane ko kuma bai yi amma kullum tunaninka yana yi rana guda sai allah ya mai jaraba allah sai ya jarrabe shi ya je abin a kan idanka abin da kake mai na mummunan zato sai ka ga kamar ka samu tabbas tun baya zaton da kake mai dama haka yake kuma ba haka yake ba me yasa ubangiji ya yi haka ne don ya kama ka da kyau a ranar alkiyama wannan abin da ya je yi Allah zai ba shi tuba ya taubatan zai ba shi dama ya yi taubatan nasuha Allah ya karba kai kuma kana nan za ka ci gaba da cewa yanayin abin don tun kana zargin shi haka gani yanzu ka samu cikakkiyar dama na ci gaba da cewa yana yin abu don ka gani kuma Allah ya jarrabe shi da yi ne don ya kama ka in ya yi zai tuba kuma in ya tuba Allah ya karɓi tubarsa Allah fa zai ɗaga matsayinsa Allah zai watan yafe masa zunubansa kuma Allah ya kama shi da Allah ya kama ka da laifin zaton da kake ta masa kuma kai ka ja Allah ya mai waccan jarabawar Allah ka shiryar da mu a jiya mun karanta aya da malam ya bude da ita ta alkur'ani inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhann inna ba'da adh ne ismun wala ta tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim Allah yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani da ma ku jibo wata irin girmamawa da Allah ya mana maimakon ya kira mu da cewa ya ke Khadija ko ya Safiya ko ya Hafsa ko ya Aisha ko ya Zainab a'a sai Allah ya kalli aiki mafi daraja da kika yi masa sai ya raɗa miki suna na wannan aikin shine imani ya ce ya ke wacce kika yi imani jama'ar musulmi ya fi daɗi wannan kiran fiye da a ce hadiza fiye da a ce aisha fiye da a ce zainab ya ke wacce kika yi imani wannan yana tabbatar da ashe allah ya yarda da imanin mu kenan tun da ya kira mu da masu imani sai ya ce ijtanibu kasiran zan. zato da kuke ma 'yan uwanku musulmi mara kyau ku nisanci haka ku daina mai wa ‘yan uwanku musulmi mummunan zato don inna a zanni ismun wani ɓangare na zato da kuke ma ‘yan uwanku musulmi wala laifi ne babba a wurin Allah sai Allah ya lissafa mana wasu abubuwa waɗanda suke ja a ma mutum mummunan zato ya ce wala ta su, kar ku riƙa bin diddigi da ƙwaƙwafi kai ta yawon neman bayani kan wani ba kuma auren yarku ya zo nema ba bare a ce ana neman jawabi game da shi ba harka ce ta kuɗi za ku yi tsakaninku da shi ba ballantana a ce ku riƙa a haka ne kawai sai wani ya ta yawon neman bayani wai wani ya yake rayuwa ne wani ya yake samun kuɗi ne kayan da na ga wance tana ɗinkawa an ya kuto wace sana'a take me ruwanki da sana'ar da take yi da ma kun gane ba ruwanki alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum kai ta kanka mana kuma ina son ku gane wani abu a shari'a da ma ku ji yanzu idan ka matsa kana son ka gano laifina shedan ya taimaka ka gane kun gane ko idan ka je kana cewa ai dama zargin da muka mai na bi diddigi na bi kwakwafi sai da na gano na kama shi yayi kun gane to wallahi wannan maganar da kake yi ya fi laifin da shi yayi din laifin da kai a sakamakon haka a wurin Allah ya fi laifin shi da yi da haka Allah ya ce wala tajassasu ku daina bin kwakwafi da diddigi ku daina bi sai kun gano laifin wani shine wala tajassasu wala a ba'dukum ba'dan kada wani bangaren ku ya rika zaman gulma da cin nama na wani bangare shine wala yaktaba alukum ba'da Allah ya ce ayu hibbu ahadukum an yi a lama khihi dayan ku zai so a danna ɗan uwan shi a yanka a gasa naman shi a kawo naman a ce ya ci ya ci akwai ɗayan ku da zai so a yanka wanshi ko ƙanin shi ko yar uwarsa ya ko kannuwa ko kannuwar uwarsa ko kannuwar ubansa a yanka su a gasa naman su a ce ya ci Allah ya ce fakare tumu za ku kyamaci cin naman nasu to amma me yasa kuke cin naman su ci na ma'anawi an gane ku sai Allah ya ce wattaqullaha wallahi ku ji tsoron Allah inna Allaha tawwabur rahim abinda kuka yi a baya ku tuba Allah mai karɓar tuba ne Allah mai jin kai ne Allah mai yafiya ne jama'ar musulmi a zamanin sayyidina Umar yana khalifanci yana yawo longo-longo layi-layi unguwa-unguwa loko-loko kwararo-kwararo an gane ko don kicin suwa ne ne suke samun wani loko ko longo suna aikata aikin laifi a matsayin shi na shugaba ya hana rannan zai wuce ta wani gida sai ya ji ana surutu a gidan ana cewa to ni ba a zuba mun ba sai ya ji kararam kararam haka sai ya zo kawai sai ya dan make a katangar gidan sai ya ji alama kamar shaye-shaye ake yi a gidan da ya zagayo kofar gidan da ya zagaya ta bayan gidan ballayi da ya leƙa sai ya gansa tsakar gida ga tulun giya ana zuba ana sha da ya tsalle kawai sai ya dira gidan yana da duk sai suka miƙi suka ga kuma umar sai ya ce to Allah ya kama ku Allah ya kama jama'ar musulmi a cikinsu wani na riƙe da tashi abin kwalba misali a yau ko kofi ga shi za a zuba zai kai baki sai ya tsaya ya ji ana Allah ya kama ku da ya kalli umar sai ya ce kai ma ku Allah ya kama ka Allah ya kama ku ya ce kai mako ko Allah ya kama ka sai ya ce wanda irin kamu Allah ya mun ya ce ka dai duro ba mu fara sha ba laifi ne sha amma kamun mi laifin ka duro ai ba mi laifi ba mu tun da ba mu sha ba za dai mi laifin amma kai take kai ma Allah laifi uku ba nawa ya ce uku ba ɗaya ba ya ce sam uku ya ce laifin farko ubangiji ya ce wa tulbuyuta min abuwa biha duk gidan da za ka shigo ka biyo ta kofar gidan amma kai ta ina ka shigo ta katanga allah ya kama ka kai haurowa yi ta katanga abu na biyu idan har za ka shigo gida allah ya ce lati da dukulu buyutan gaira buyutukun hatta ta sta'anisu wato sallimu ala aliha kar ka shiga wa mutane gida sai ka nemi izini kawo masu gidan sallama sun ce ka shigo ka nemi izini ka yi sallama ya ce na ji biyu sannan Allah a ƙur'ani ya ce ya ayyu halladina amanu ijitanibu kasiran min adh inna ba'ada zanni dhanni ithmun wala tajassasu ka daina tajassusi bin kwakwafi da diddigi kai sai ka gano ana laifi kar kai haka nan take sai na umar ya daga hannu ya ce astaghfirullah Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu ya ce ina muku nasiha ba ku riga kun sha ba ku ji tsoron Allah ku daina kuma ku yafe mu kenan daga nan kowa cikin ya tuba suka yi alkawarin Allah so sun daina daga nan kuma suka daina. da ma kun gane na gaya muku duk wanda ke sanya gano laifin dan uwansa da ma ko a uwar dakan daki zai yi kuskure wata ran sai Allah nuna ma a uwar dakan dakin shi kai ko karkashin gado zai shiga ya boye sai ubangiji ya nuna ma shi kai da kake so ka gano laifin shi kuma na taba gaya muku anan shi munafiki shi ke da wannan ɗabi'a za mu zo mu karanta a wannan littafin 50 alamat min sifatul munafiqina gashi kaga ma sai 50 din da boko ya rubuta ta kowa ya san wannan 50 ne khamsuna kaga alamat min sifatul munafiqina alamomi guda 50 na alamomin munafikai alama hamsin ta munafikai 50 alamatin munafiqin alamomi hamsin na munafikai wallahi tallahi munafuki ne ke irin wannan ɗabi'ar a cikin al'umma kai kullum ba abin da kake so ka ga wani yayi laifi yayi kuskure ka gano ba daidan wani ba ɗabi'a kake na to munafikai suke haka a wannan lokaci wani karatu da na yi muku a littafin nisan alin nari sai da na ce kuma munafuki malamai sai suke cewa idan kana so ka gane riyal alama ta munafiki kalli ƙuda yanda ka san ƙuda jama'a yanzu idan da za ki sa leshinki na dubu ɗari ko dubu casa'in a muke ɗinkin dubu talatin da biyar a goge shi a fesa mai turare ranar sallah ki sa takalmi na dubu arba'in da bakwai ga sarka ta hamsin ta zinari ga zabba ga komai jama'ar musulmi barkuni kina fitowa daga ɗaki ƙanshi na tashi ba abinda zai sa ƙuda biyo ki kina ƙanshi ne ƙuda zai biyo ki amma sai aka yi rashin sa'a da za ki je da za ki fito don ga mota za ku shiga a tafilin idi ashe a zaure wani almajiri cikin dare ya kashi ba kusari ba kin fito ke kuma da karfinki kina taka ɗaiɗai da wannan takalmi na 47 ashe ashe baki lura ba Yarɓo ƙafa da kai sai kan kashin almajiri kuma ba wanda ya lura kika wuce har kika shiga mota kika kame ke dai kina jin wari amma ta ina ya fito baki sani ba har aka je filin idi ana buɗe mota kika fito kaga daga ɗakin ki zuwa ki zo zauren da za ki taka kashi ai ba ruwan kuda da ki to kalli kayan da kasa lafiyayyu masu kyau an gane ko amma ina gaya muku kina fita a mota kika tsaya kamun kowa ya fito a haɗu don zuwa shimfiɗa da duma in allah ya so a wannan lokacin za ku ga kuda ya zo daidai inda ta taka kashin nan nan zai zo ya rika kewa yana haka zai ta yi ba haka ba ne duk wanda ya zo ya kalle ki kai hajiya wannan leshi an fito sai kuda ya rika ƙarya ne ya aka zai rika mata aka zai ta yi ya rika nuna muku dala wannan adan duk ƙarya ne ga inda za a kalla nan ga inda za a kalla nan jama'a an tsaya ana kallon leshin dubu ɗari da wani abu kawai kuma sai wani ya ga kuda na bin kafa da yaro ga sai ya ce ah hajiya na ga ƙuda na binki ana du gaba ɗaya sai hankali ya kai sai a ce a uzubillah ajiya kashi kika taku jama'ar musulmi ka debi wannan leshi na dubu ɗari da wani abu wai ƙuda ba zai nuna shi ba sai wannan ɗan kashin da aka taka da takalmi to munafiki ya ka yake shi duk alherin ka bai kallo ɗan kuskure kaɗan ya faru to nan zai zo ya makale to kuda aka yi da aka duk wanda shi ƙoƙarinsa ya rika nuna laifin wani to ɗan ƙungiyar kuda ne su ɗaya uwarsu ɗaya su ɗaya da kuda an gane ku, don haka ya jama'atar musulmin mu sani babu wani alheri game da wai sai mun gano laifin ɗan uwanmu mu je muna tunawa kullum ƙoƙari muke mu rika nuna kuskuren dan uwanmu mu rika nuna ba daidai ba na ɗan uwanmu wallahi tallahi wannan ya saɓawa aƙida da manhaji wallahi tallahi na alusunna wal jama'a ya saɓa ma aƙidan musulmi na arziki sahabbai ba haka suke ba a lara asirin manzan Allah dama ba zai zama haka ba irin wannan ɗabi'ar yau a cikin musulmi ta yi yawa an gane ku irin wannan ɗabi'ar a cikin musulmi a yau ta yawa ba daidai ba ce a ji tsoron Allah a bari wanda duk ya ƙiji ba zai ƙi gani ba ranar da duk zai gani ba zai ga da kyau ba kuma ina son ku gani duk wanda ke da ɗabi'ar san sai ya nuna laifin wani to Allah zai jarrabe shi ya sa shaiɗanu su tare a kansa gaba ɗaya rayuwar shi ba zai iya aikin nagarta ba gaba ɗaya rayuwar shi sai ya tare ma ayyukan saba ma Allah saboda ɗabi'arsa so yake ga ana laifi kuma so yake riƙe yaɗa ana laifin kuma gasa ga, ga, ga, ga kuma wani al'amari na ubangiji jama'a kan kuskure idan mutum ya wani abu ka riƙe yawon yama ɗiɗi to kai a nan duniya ba wani abu da za a yi mama na hukunci bari za a yi sai ka ji lahira Allah ya ce kwa hada a can jama'a kun gani kai sai an je lahira za ka yadda za ku kwashe ta da ubangiji jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu kuma duk mai wannan ɗabi'ar ko ko ji da kyau idan gida ne kuke da shi kuke da wannan ɗabi'ar za ku ga na ta lalacewa duk yadda za ku gyara shi ya kyau sai ga yana ta lalacewa yana ta ƙara lalacewa jama'a kun gane idan wurin sana'a ce za ka ga tana lalacewa za ta ta lalacewa idan kai ne kake da wannan ɗabi'ar kai kanka sai allah ya sa kai ta lalacewa ka ci ka sha amma kullum a riƙa ganin ka ga kanan a lalace ka an baka ci kana sha wannan ɗabi'ar tana haifar da wannan matsalar in Allah ya so za mu zo duk za mu karanta irin waɗannan ɗabi'un da abubuwan da suke jawa bawa a wannan littafi hamsuna alamatun lil munafiqin insha Allah Allah ka shiryar da mu da haka Allah ya ce wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim ku ji tsoron Allah Allah mai karɓar tuba ne Allah mai yafiya ne wannan aya mun bayyana cewa tana suratul hujurati aya ta goma sha biyu sannan muka karanta cewa wa kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam musulmi na ala husni dhann annabi na kwadaitar da musulmi sahabbai tun a zamanin annabi annabi na kwadaitar da sahabbai ala husni a kan yi ma ƴan uwa musulmi kyakkyawan zato wayan hahun an su irzan annabi na hana musulmi tun a zamanin shi yana hana su game da munanta zato ga 'yan uwa musulmi annabi na kwadaitar da mu akan kyautata zato ga 'yan uwanmu yana kwabanmu yana jan mu. yana mu. yana hana mu game da munanta zato ga 'yan uwanmu musulmi jama'a kun gane ko qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce iyyakum wazan a hirɗinku ina ku ina jan kunnanku game da munanta zato ga 'yan uwanku musulmi fa inna zanna domin munanta zato ga 'yan uwa musulmi akzabul hadith shine mafi ƙaryar zance ko labari hadisin nan mun bayyana na bukhari ne da muslim a bukhari la kitabun nikahi abinda ya sa babu abinda yake neman rika kyautata ma juna zato kamar zaman aure don haka bari ku ji duk wacce take da miji duk abin da za ta aikata ya sa in miji ya ji ko ya gani ya rika mata mummunan zato tokatai kai mako duk abin da za ka yi da zai ja matakka ta rika ta maka zato karkai da ma kun gane ina son ku gane babban abin da ke sa rashin aminci a zaman aure shedan ya samu dama ya fara sanya mummunan zato a zuciyar mata game da mijinta ko ya samu sa'a na cusa mummunan zato a zuciyar miji game da matarsa jama'a daga lokacin da mijinki ya fara miki mummunan zato ba ku ƙara zama lafiya anguwa in za ki je ba zai yadda ba ubanki ne zai mutu amma ba zai yadda ki tafi ke kaɗai ba duk abu za ki ga kafa shi kafa bai da yarda da ke ba saboda yana miki mummunan zato abin da ya sa idan watan kika ce za ki anguwa ya lura duk inda ka wannan gayen mazan na nan da na nan sai ya ga kin tsaya da waɗannan kin tsaya da waɗannan kuma ki ta dariya tare da su kina sakin jiki kuna fara'a ana fira ana komai ya ganki ba ɗaya ba ba biyu ba to ba zai ƙara amincewa da ke ya rika munan ta miki zato kenan kuma waye ja ita jama'a kun gane ko to haka namijin yana sake shi ma koyaushe matar shi ta rika jin an mata haka iri iri na waya da shi to wannan zai ja ta rika munan ta mai zato an gane ko Allah ka tsare mu dole ne kowa ya iya yin sa. wurin abin da zai ɗauke mummunan zato a zuciyar abokin zamansa yana fara nuna maka ƙin yadda ko ɗan yali ka gane bai yadda da kai ba to daga lokacin kai ma sai ka nuna rashin aminci a kansa tun da bai yadda da kai ba wannan ya sa a baya na taɓa gaya mu di da za a yi karki yadda kuɗin cefane da miji yake bayarwa ki rika bin wani bangare da wani bangare nasu ki yi hakuri daga ranar da ya ji bai da natsuwa akan abin da yake bayarwa a hannunki wallahi daga ranar kin kaɗi bari ku ji idan yana baki biyar kuɗin cefani sai ya gane cewa akwai wani ɗan munumunu da rashin gaskiya da kike yi. to zai rage kuɗi matakin farko kenan abinda zai dawo da shi shine uku zai baki a ɗari uku nan ma da zai bayar wala zai da bayar ne amma bai rike ba to ke kuma daga ran da kika gane akwai nuna miki farashin yadda daga lokacin kuma ke ba za ki taɓa amincewa da shi ba duk abin da zai ba za ki amince da shi ba to ɗan ya samu dama an gane ku. so da haka da abin da zai ja zato mara kyau a tsakanin ma'aurata a kiyaye an gane ko kyan ce za ki je wuri kaza ya je layi kaza kuma sai ga kin fito daga wani gida an gane ko wannan kuskure ne daga ran nan ba ki ƙara cewa za ki je wuri kaza ya iya amincewa da ki Allah ka tsare mu imam muslim ya fi da shi a kitabul birri wasila wal adab Allah ka tsare malam sai ya ce fa ya laitana ba mu kyauta ma kanmu ko kuma ka ce kai can mu na ta'allamu hadal khuluq ar-rafi' da ma za mu dage mu koyi waɗannan kyawawan ɗabi'u na manzan Allah maɗaukaka an gane ku kyawawan ɗabi'u na annabi maɗaukaka fa nuhsinu dhanna bi ikhwanina mu riƙa kyautata zato ga 'yan uwanmu musulmi maza wa akhawatina mu riƙa kyautata zato ga 'yan uwanmu musulmi mata jama'a kun gane ku yanzu wata na wucewa sai wani ya ce Allah ba munafuka to ai kai ne munafuki ai da kin ce mata munafuka ke ce munafuka an gane ku idan har shedan ya saƙala maka zato mara kyau a zuciyar ɗan uwanka kana jin ya saƙala maka ce ka zabta jama'a kun gani ka kuma ce Allahumma inni a'udhu bika mimma ja'altani altanifi' Allah ka tsare ni daga halin da kake da yake sanya sani a ciki kun ji wannan to duk inda ka zauna mun karanta da ku kar ka yadda ko ɗanya ka faɗi wata magana sai alheri akan wanda shaidan ya so ya sa maka mummunan zato a shi jama'a kun gane ko Allah ka tsare bal kai ba ma haka ba malam ya ce ya laitana kai can nuhsinu zanna ina ma da za mu rika kyautata zato bidu'atin game da malamai masu da'awa wa ulama'il umma da sauran malamai da ke karantar al'umma an gane alladina ya kifuna waɗanda kullum suke tsayuwa tsayin daka ala sugari min sugorin islami akan duk wata kafa da za ta haifar da matsala ga al'umman musulmi daga cikin kafofin ƙofofi na musulunci a sugar shine alfurja an gane ku ko kuma duk wani gari da ke gefen katon ruwa ana ce mai asuwaru shine almadinatu alka'ima ala shaɗi'il bahri ko kuma ana ce ma asuwaru almakanun Ladiyu, Hafu, hujumul adu wurin da ake jin tsoron makiya su faɗo mana to malaman musulunci da ke tsayuwa a kan duk wata kafa daga cikin kafofi na musulunci da za a iya faɗowa don cutar da musulmi abin nufi jama'ar musulmi in ke malama ce a university idan kai malami ne a wata polytechnic kai malami ne a wata fce kai malami ne a wata secondary school senior ko junior kai malami ne a wata primary school ko secondary ko irin dan wurin baby kiya dinnan wallahi tallahi wannan wata kafa ce da za a iya haifan ma da 'ya'yan musulmi da musulunci matsala to a same ka tsaye wurin tarewa jama'a kun gane idan kana aiki ne kai non academic kai ba non academic ne an gane kai ba academician ne, non academic ne kai wallahi a ofis ɗin da kuke aiki ka kiyaye wata kofa ce da za a cutar da musulunci da musulmi ka tare jama'a kun gane ko ma'aikacin banki ne kai a wurin akwai abin da za a yi na cutar da musulmi wannan kofa ka tare musulunci jama'a kun gane ma'aikacin kamfani ne ya kokari ka tare Ɗan kasuwa ne kai haka ma'aikacin gonati ne a lokal gamman ko a state gamman ko a federal level wallahi tallahi duk wata kofa da za a yi amfani da ita don cutar da musulunci da musulmi tsaya ka tare ma'aikacin kiwon lafiya ne a ɗan wannan health care center din nan wala dukka tsari dukka kiyaye kai ma'aikacin general hospital ne ko teaching hospital ko wani private asibiti wallahi duk abin da za a yi na cutar da musulunci a wurin da musulmi ya e kokari ka tari jama'a kun gani Allah ka shirya da mu to shine mala yace ba don komai ba suke tsayuwa akan tara duk wata kafa daga cikin kafofi na musulunci don ka a cutar da musulmi liwa'allimun nasa don su sanar da mutane umura dinihim al'amarin abin da ya shafi addininsu fa'iza wasalna ko fa'iza ayyukalami an ahadid du'ati idan duk wata magana shine fa'iza wasalana ayyukalamin an ahadid du'at idan duk wata magana da ta iske mu da aka ce an jiyo ta ne daga bakin ɗaya daga cikin masu da'awa a ce mai da'awa ya aikata kaza ko ya ce kaza in dai magana ta zo ta same mu falai na an nu'ari da an kalamil muhridina to wajibi ne a kanmu mu kau da kanmu daga duk maganar da aka ce an samo ta daga waɗanda ke nufin watan ɓata addini al-mughrid an gane shine allazi Wata lahu garadu wanda ke da wata manufa ta ɓata malamin addini ko ɓata addini to almuriduna su ne masu manufa ta ɓata malaman addini da zubar da mutunci na malaman addini an gane ko aumailun ko suna da wata karkata wanda ake ce ake cewa almurid jam'insu almuridun an gane ko su ne waɗanda ke da wata karkata a zuciyarsu na zubar da mutuncin mai mutunci ko kuma karkata game da ba su yadda da addinin nan su yi shi gaba ɗaya ba mala ya ce au siyasi ko kuma waɗanda suke da wani san rai na harkar siyasa za ka ga suke ƙoƙarin watan yaɗa ɓatanci da zubar da mutuncin wani mai da'awa su ce ya ce kaza ko ya aikata kaza yas'a ila taqiqihi wanda zai rika aiki tukur wanda a ba ana ku yake ba ina fassara muku kalma al-muhrid an gane wanda ke aiki tukuru dan tabbatar da san ransa na harkar siyasarsa kun gane duk inda ya zauna zai rika kallon wani malami wanda zai rika faɗin magana ta ɓata da zuban ma da malamin mutunci da sanya kyamar al'umma sanya kyamar malamin a zukatan al'umma da kin yadda da duk abin da malami zai faɗa to wannan su shi ake cewa al to jam'in su sune al-mawridun waɗanda ke da wani san rai na harkar siyasa waɗanda za su rika aiki tukuru dan tabbatar da wannan manufar tasu an gane ko to mala ya ce in magana ta taso daga irinsu wajibi ne mu kau da kai mu kiyarda da maganar an gane ko walaina an sinar zanna wajibi ne akan mu rika kyautata zato bidu'atil umma ga malaman da ke masu da'awa na wannan al'umar na taba gaya muku lokacin da muka gayyaci malam kabiru gombe zai zo ya wa'azi a nan na farko bai samu zuwa ba ya kira ni ta ba da haƙuri da aka zo na biyu wanda ya zo ya yi an gane ku. da sassafa ana aikin kafa mumbari walla wata dattijuwa ce ba ta zo ta ce to mala alsa da ba wahala kuke ba ko zai zo na ce zai zo to mala yanzu kun samu kudin ne na cewa na kudi ta ce a ah, an ce abin da ya hana shi wancan zuwa wai sai an ba shi kudi dubu ɗari uku kafin ma ya zo sannan in ya zo yi wa'azi a san me za a ba shi? dubu ɗari uku sai an kai mai hand to hand sai na ce hajiya ta ce na'am wala koko ba a ba shi ba amma zai zo ta ce to kakku ƙara tara mutane fa sai ya zo yi wa'azin kun gane sai ta ke cewa an ce an ba shi kuɗin sai na ce hajiya bari ki ji kin ga baki bina na shi rantsuwa to billahi allazi la ilaha illa ko kobo ba bashi ba na rantse da Allah hajjia kwabo ba a bashi ba ya zo wa'azin ya gama kwabo ba a bashi ba wallahi ya tafi ta to in kuwa haka ne malam wannan bawan allah ana zalunta shi na ce da haka ake wa malaman musulunci da haka ake wa malaman musulunci wallahi tallahi jama'ar musulmi kwanga kwandala wallahi ba a bashi ba kafin ya zo ya zo ya wa'azin nan da daddare da safe ya zo ɗan yi wa'azin nan kaɗan ga mata wallahi tallahi ya tafi kwabo ba a bashi ba da garin allah ya waye nema na so a je a siyo man fetur a zuba a motar to sai ya ce gaskiya za su wuce wallahi tallahi komai ba a samai ba abin da kaɗai aka yi wanda kuma in dai ba ƙona ka ne za ka yi mai shi ne an yi abinci da ya zo an bashi da safe an yi abinci an bashi ya karya wannan ko in dai ba ƙona ka ne za ka yi mai wannan ba malami ba ma to da haka suke yi waɗanda suke da wani san rai na siyasa don ɓata malamin musulunci haka suke yi ta kuɗi ake ba su mutum ne ya zo ya ce min a gaban shi wani ke rantsuwa ya rantse da Allah wannan ginin da ake na markas ya rantse da Allah cewa wai ni ina da zurfin ciki ne amma kuɗi ake aiko min kuma ba na bari kowa ya sani sai dai ga ana aiki kuma ya rantse da Allah a gaban wanda ya san kuma ba haka bane yanzu wannan aikin shine za a ce waɗannan su iya wai yana cewa wannan aiki ne za a ce a iya kudi ake aikuwa to haka suke yi Da ma kun gane ko hmm. Allah ka shiryar da mu to da haka mala ya ce wajibi ne mu rika kyautata zato ga masu harkar da'awa ta wannan al'umma na musulunci al-mukhlisina amma waɗanda aka fahimci masu yi ne tsakaninsu da Allah don don masu da'awar akwai kuma 'yan neman abin duniya akwai 'yan neman suna akwai 'yan neman abin duniya wani mai da'awar za ku ga shi so yake suna shi ma ce an sai shi wani mai da'awar kuma da harkar da'awar ce yake neman abin duniya an gane ko Allah ka shiryar da mu to al-mukhlisina wanda an fahimci da ikhlasi a cikin harkar da'awarsu tsakaninsu da Allah suke yi kuma sun tsaya tsayin daka wurin yin abin da ya kamata ga addini alladhina ja'alu hayatuhum kullaha waɗanda suka sanya rayuwarsu gaba ɗayanta waƙafan sun mai da rayuwarsu a matsayin waƙafi li khidmati dinillahi azza wajal gaba ɗaya rayuwarsu sun batta wurin yi ma addinin Allah hidima gaba ɗaya su ba ta neman abun duniya ko tara abun duniya suke ba wallahi waɗannan in baka kyautata musu zato ba ba za ka munanta musu zato ba jama'ar musulmi kun gane ko Allah ka shiryar da mu to kuma na ce zan ɗan tattauna bayanai akan matsala aikin haji a ɗabi'ar mu watan nakan ware rana guda ne amma lokaci ya riga ya ƙuri da yawa akwai waɗanda 'yan nan ne har sun riga sun tafi cikin mata akwai ma yau wadda ta tafi to kuma sun ta magana dai sai na zo sai in manta da haka jama'ar musulmi bari ku kunga ina son in bayyana aikin haji ne a 'yan takaitattun mintoci a mintunan da suka rage amma in allah ya so zan tattaro kusan gaba ɗaya abubuwa don haka kar wanda ya tambaya in kana tambaya bari sai an gama jama'ar musulmi an fara ɗibar mutane zuwa aikin hajji wanda duk zai tafi aikin hajji ana son ya fahimci aikin hajji ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kalmar shahada sallah azumi zakka hajji to kuma a aikin ibadu duk da ake yi babu aikin ibadar da ake yi da ta haɗa duk abubuwan da za ka ga ake na sauran ibadu a aikin haji akwai kace abin da ya kama da zakka bana duk wanda zai tafi nawa ya bayar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da wani abu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da wani abu kun gane ku to yanzu wannan kuɗin da ya fitar ya biya kujera jama'ar musulmi kamar zakka ce kun ji ɗaya sannan a wurin aikin hajji ɗin nan akwai kuma abinda watan ake ciki kamar sallah shine za ka ga a wurin aikin hajji ana zikirori a cikinsa ana karatun ƙur'ani a cikinsa sannan a wurin aikin hajji akwai yawaita faɗin la'ilaha illallahu muhammadu rasulullahi sannan a wurin aikin hajji ɗin nan akwai wurin da diyan da kake mayan abinci sai ni da yunwa kana ji kana gani jama'a kun gane sannan akwai ƙarin abubuwa wanda a aikin hajji akwai da ba a yi a sauran ayyuka na rukunan musulunci shine yawace yawace jefa-jefe zagaye-zagaye kai komo an gane ku a aikin hajji ne kake samun wannan wanda ya sa annabi ya ce duk wanda ya aikin hajji ba aikin batsa ba aikin iskanci har Allah ya taimake shi yadda annabi ya zo da shi to zai koma a wurin Allah matsayin shi kamar ran da mahaifiyar shi ta haife shi bai da laifi ko daya ya ke hajjiya da zaki je aikin hajji ina taya ki munna amma ki sani aikin hajji watan annabi ya ce ku zo nasi nasikakum ku koyi yanda za ku yi aikin hajjinku daga wurina kawai ku riƙa ku koya daga wurina da aka nake son yi jawabin aikin hajji a ƙarƙashin ruwayar da jabiru ɗan abdullahi ya yi wanda har albani ya rubuta littafi watan sifa hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha Jabiru bin Abdullahi. jama'ar musulmi Jabiru ɗan abdullahi ranar da annabi zai tafi yin aikin haji annabi ya yi aikin haji so ɗaya ne a rayuwarsa so ɗaya tak annabi ya aikin haji ya yi umara so hudu don haka jabiru ɗan abdullahi daga sanda annabi zai fito daga cikin gida ya hau abar hawarsa jabiru ɗan abdullahi yana tsugunna a ƙofar gidan annabi annabi na fitowa ya riƙe linzamin raƙumarsa annabi na hawa shi ya jijjiga ta tashi duk inda annabi ya taka to jabir dan abdullahi ke jan wannan raƙumar duk inda annabi ya je jabir dan abdullahi ke janta duk aikin da annabi ya yi to a gaban jabir dan abdullahi wannan ya sa nasiruddin albani ya ruwaito ya ɗauko yanda annabi ya aikin haji kamar yanda jabir ɗinnan ya ruwaito jama'a bai bar annabi ba har sai da aka dawo madina ya aje annabi a kofar gida yana shiga gida shi kuma ya wuce gidansu da haka malamai suna fifita ruwayar jabiru dan abdullahi a wurin yanda za a yi aikin hajji saboda shi dan kwab da kwab ne an gane ya rika step by step tsakanin shi da annabi jama'ar musulmi jabiru dan abdullahi ya ce lokacin da annabi zai tafi aikin hajji do wani bashi da ake bin shi ya yi ƙoƙarin mayar da shi da aka hajji ya kake tafi in ana bin ki bashi i kokari ki mayar do wanda ka san kin zalunta ko kin yi gulma da su i kokari ki nemi su yafe miki dan tafiya ce wadda in an yi ba dole a dawo ba jama'a kun gane an sha ganin mutane na tafiya daga can shi kenan an yi ban kwana a can za su mutu a yi musu sallah na san kun san watan wancan malami na maiduguri malam wannan malam abba aji abba aji ya tafi aikin haji ana labbaika allahumma labbaika allah ya karbi ransu da ka, a nan ka'aba aka yi mai sallah ba hajiya idan kin mutu a can muna taya ki munna amma za mu so ki dawo don ki ci gaba da yi wa Allah ayyukan alkhairin da kika saba an gane ko to idan kika fito ki yi ƙoƙari ki bar wasiya na abin da ke hannunki na jama'a da ba za ki iya biya ba wance na bi na kaza wance na bi na kaza ina da kaza a wurin wani ina da kaza a wurin wani an gane ko idan kika fito daga gida ki yi addu'ar da ake in za a yi tafiya kina hawa mota duk irin waɗannan ba sai na faɗe su ba ku nemi hisnul muslim ku riki an gane ku ki hau mota a tafi airport a tafi kam na alhazai a kam na alhazai akwai abinda da ake bayarwa kamun a shiga mota a tafi da ku airport shine bta ɗinku kuɗin da za ku kashe a can hajiya in an baki wannan kuɗin ba kuɗi ne na saudiya ba ba kuma dala ba ne kamar cek ne wannan kuɗin kina yadda a wurin suka zubi to tun daga nan kin gama samun matsala don ba ki da abin da in kin je za ki sai abinci da shi ki ci wannan bta ɗin naki ki ɗauke shi kamar al'auraki kin ga yadda yake kula da shi ba ki so wani ya gani al'auraki wannan kuɗin ki kula da su kar ki yadda wani ya gani kuna zuwa kuka karbi bta ɗinku shi kenan za a ce muku ga mota za a tafi da ku airport za a ɗebe ku a mota a tafi da ku airport abinda nake cewa ke hajiya kin sani kullum kina saurari redo hajjin bana kullum waɗanda za a ɗiba gobe a yau ake faɗi za a ce gobe za a ɗebi alhazan karamar hukumar kaza da kaza da kaza ke kin san karamar hukumar da zaki da an faɗi to tun yau ki shirya duk abin da kika san zaki bukata na yin tafiya ki nemi abin ki abu ba sai gobe ba cikin ujila kin ji wannan kuma hajiya karki ɗebi kaya da yawa duk wata ƙwaya ko fanadol ne karki ɗauka karki ɗauka kuma ki kiyaye duk wanda zai ce miki ga ka za rike mun in mun je na ansa karki ansa ki san abin da ke ciki ba mai wa mai haɗari ne saudiya ba irin najeriya ba ne kuna ji suna ta faɗa a redo cewa fa duk wanda ya zo ƙasarsu da ƙwaya take za su datse mai kai za su fulle mai kai don haka karka shigo musu ƙasa da wata ƙwaya an gane ko panadol idan ka san kana yawan fama da yawan ciwon kai kana da buƙatar kana shan panadol tun kana zuwa kam na alhazai ka samu shugabannin aikin hajjinku ka gaya musu cewa kai fa kana da matsala kana yawan shan panadol saboda likita ya ce ka rika sha an gane ko ka gaya musu su za su karba a kaya na official za a ce maka ko akwai da mun je kawai in an sauka kai mana magana za a ɗiba a baka ko kuma ina yake sai ka ce gashi za su sa a cikin kayansu a hukuma alhazai akwai wani tim da ake cewa medical team din matsalar ka ta magani kar ka rike ka tafi da ita ka gaya musu in ba su da shi kana da shi za su sa a kayansu na magunguna to wannan kaya ne na magunguna kuma medical team ne an yarda hukumar alhazanku ta zo da shi amma fasinal kai in suka kama ka da abu za ka samu matsala ba wai panadol ke sa su fulla kai ba kwaya ta sa hauka da buguwa ce ke sa a fulla kan mutum amma wannan kwaya za ka iya samun matsala ta panadol ko fensi ko fengo ko menene ma idan sun ganka da ita jama'a kun gane ko so don haka ka kiyaye karka tafi da wani abu ana baka wannan kuɗi a kam na alhazai ka shiga mota to idan ke mace ce an gaya muku cewa za ku wuce madina in kun sauka a judda airport ko kuma a madina ma za ku sauka a jirgi ina son ku gane game da hukumomin alhazai irin na ƙasanmu suna da yaudara da yawa yanzu an gaya ma alhazai da yawa cewa a madina za su sauka amma gashi sun yoya cewa a judda airport aka aje su sannan su hau mota daga judda airport kuma a kai su madina a mota kuma da an ce a jirgi ne za a kai su madina kuma daga da airport hajji ya ki sani zuwa madina ya kai kusan daga nan zuwa sakkwato tafiya ce a mota in anan ne ɗan najeriya za su yanta awa hudu awa uku da rabi amma idan can ne tafiya ce ta wurin awa bakwai a zaune kuna mota saboda su ba su gudu suna tafiya ne a mota a arba'in zuwa hamsin suna kai sittin za su dawo baya ba a sauri a hankali ake tafiya kun ji wannan don haka hajiya idan an ce za a wuce da ku madina to ki kwantar da hankalinki ba wani abu da zaki bari a sauka a can madina ko a sauka a judda airport a ɗebe ku a mota a wuce da ku madina kun ji wannan abu na gaba idan ko aka gaya muku cewa in an sauka da ku a judda airport ba za ku je madina ba maka za ku wuce to ina baki shawara tun akam na alhazai a ɗakunan kuɗin da aka za a ɗan aje kuɗin da mata suke ɗan samu ruwanki ki shiga ban ɗaki ki wanka akwai yunifom da ake sawa wannan ɗin ba harami ba ne kun ga ku mata ba ku da wani kaya na harama wannan kayan da ke jikinku a yanzu inda za a aje jirgi a nan shi ne kayan harama ku shiga za ku yi kawai a wuce ana zuwa miƙati sai ku ɗauki harama ka umratan kaza kaza za mu bayyana to mu ɗauka cewa yanzu duk alhazan mu galibi an ce madina za su wuce hajiya muna fatan allah ya kai ki madina lafiya to idan kuka je madina za ki tafi da nufin zuwa madina in an ce madina za a kai ku da niyyar za ku ziyarci masallacin annabi ne kawai jama'a kun gane ko kuma wadda za ta je ta kiya abubuwan nan guda biyar a madina su kadai ne sunna ta ce a ziyarta amma in za a je ana tafiya ne da nufin ziyartar masallacin annabi to da an sauke ku a madina za a kai ku gidan da za ku zauna to madina gidajen ta gidajen haɗaka ne za ka iya ganin a gida ɗaya an haɗa ɗan Legas da ɗan fatakwal da ɗan kano da ɗan sakkwata da ɗan adamawa da ɗan maiduguri da ɗan jihar plateau da nasara da haka da 'yan abuja a gida ɗaya za a iya haɗa ku sonan zaki ta kinkiya da kayan ki kwarai da kuɗaɗen ki. saboda mutane ne iri-iri ake taruwa a gida ɗaya yan jihohi daban-daban baki san yadda wasu ke ba da haka ki kula da kuɗin ki da kayanki ana aje ku a madina aka kai ku gidanku abinda za ki fara yi shine ne ki tafi masallacin annabi ziyartarsa don dama can ne kika zo da niyyar za ki ziyarta to idan kika je masallacin annabi za ki shige shi da kafar dama da kuma cewa bismillahi wasalatu wasalamu ala rasulillah allahumma aftahli abuwa rahmatika an gane ku? kina shiga sai ki ce bismillahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim min ash rajim idan rauda a cike take a konori da ake ce ma rauda duk masallacin annabi ba inda ya kai nan dadi dan annabi ya ce nan dausayi ne na aljanna mu alhamdulillah duk mun shiga tun a duniya ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ban san adadi ba hajiya in kin je idan da cinkoso a wurin to kar ki sa kanki cikin wannan tura-tura galibi ma ba a bari mata su je wurin sai bayan sallar azahar kun gane ko ba za a ki je wurin ba sai bayan azahar ana azahar duk mazan da ke wurin za a kore su duk za a ce su fita daga wurin mata ne kawai za su ce su shiga sai ki je ki shiga ki yi kokari ki nafila raka'a biyu a wurin akwai wani wuri da za ki gani a ciki za ki ga ana bin layi babu inda annabi ke tsayawa ya yi sallan nafila a mafi yawan lokaci kamar wannan wurin za ki iya shiga ke ma ki salla a wurin ta nafila raka'a biyu don ki dace da kin tsaya a inda annabi ke tsayawa yana nafila jama'a kun gane ku kina shiga nan kika nafila to akwai kofa ta bangaren hagu ta ƙarshe inda liman yake za ki ga ta nan ake fita to sai kuma ki bi ta nan ke ma ki fita sanda za ki fita ta kofa to daidai hanyar fitar a nan kabarin manzan Allah yake da na Abubakar da Umar to sai ki yi kokari ki fita kin ta kina zuwa daidai ƙabarin annabi sai ki tsaya sai ki fuskance shi assalamu alaika ya rasulallah wassalatu wassalamu kaza ki mai addu'a ki samu wannan hisil muslim ki rike duk za ki gani ki dan matsa gaba kabarin abubakar ki dan matsa gaba kabarin sayyidina umar kina gama kar ki tsaya wannan abu na bid'a kawai ki wuce ki fita kina fita straight ki miƙe ta kofar da kika fita akwai kofa ta rihabar masallacin annabi wannan kofar kina fitatta to makabartar baki a kenan kun ga abu na biyu kika yi kin ziyarci masallacin kin ziyarci kabarin annabi da abubakar da umar kin fita masallacin ga makabartar baki a sai ki je ki shiga idan ba lokacin shiga ba ne sai ki jira sai an bude ana budewa ki je sai ki shiga makabartar baki a duk sahabban da suka rasu kabarbukan sahabbai da yawa yana wurin sai ki shiga ki hada su gaba ɗaya ki musu addu'a ki addu'a da ake shiga makabarta kina fitowa sai ki wuce gidanku sai ki haɗu da waɗanda za kuma ku tafi watancan uhud inda aka yaƙin uhudu ki ziyarci kaburbukan na hamza da su watan irin su mus'ab dan umair da sauransu kan juri na nawa kenan da ake ziyarta kabarin annabi nawa masallacin annabi kabarin annabi da abubakar da umar makabartar baki'a to kina ziyartar makabartar baki'a sai ku haɗu ku nemi mota ta kai ku can kuma ziyartar kabarbukan sahabbai da ke odu sai ku je can duk ku yi musu addu'o'i ba ruwanki da tambayar nan kabarin waye nan kabarin waye ki haɗa su kawai ki musu addu'a wuri na nawa kenan to wuri na biyar na ƙarshe daga nan in kun fito sai ku wuce masallacin ƙuba idan kun je masallacin ƙuba za ku yi alwala inda ku shi kenan sai ku shiga ku yi nafila a biyu ina son ku gane hajiya duk sanda kika shiga masallacin ƙuba annabi ya ce in kika yi nafila a biyu Allah sai ya ce a baki ladan umara kina miƙewa kika ƙara nafila a biyu sai Allah ce a ƙara baki ladan kin yi umara da kin miƙe a masallacin kin ƙara nafila raka'a biyu Allah sai ce a ƙara baki ladan kin yi umara din nafila raka'a biyu ladan umara ne jama'a kun gane ko idan kika yi ɗan abin da kika yi sai ki fito sai ku dawo gidanku abin da ya rage miki shine yawaita zuwa masallacin annabi samun jami'i da yawaita na fulfili a ciki da yawaita zama kina karanta ƙur'ani a ciki jama'a kun gane ko kina nan kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu kwana biyar kwana shida kwana bakwai galibi kwana bakwai 4 times 5 uh, uh, times 7 35 ko to 5 times 8 40 to za ku ga galibi kwana takwas ake barin alhazai suna yi a madina galibi kuma ana barin su ne saboda wani hadisi asali da bai tabbata ba cewa ana so a yi sallah arba'in a masallacin annabi jama'a kun gane ko hadisan ba su tabbata ba idan ke dai ki rika yawan zuwa kina sallar jam'i kina nafila kina karatun ƙur'ani kun ji wannan hajiya ranar da aka ce muku za ku bar madina za ku tafi makka babu wani aiki da ake na hajji a madina ba shi duk waɗannan ayyukan ba su da alaƙa da aikin hajji jama'ar musulmi da mutum ya sauka a judda airport zai wuce garin makka ya je a aikin hajji da shi ana gama ya dawo jidda airport ya wa jirgi ya dawo jama'ar musulmi ba abin da ya shafi aikin hajjinsa hadisin da ake cewa wai annabi ya ce mutum ya wulaƙanta ni ya yi watsi da ni ya rena ni ya yi kaza wala waɗannan hadisan duk ba su tabbata ba amma dai tun da Allah ya kai ka ka samu dama to ziyarci masallacin annabi a ƙarƙashin haka sai ka ziyarci waɗannan wurare guda hudu kaga har da shi na biyar kenan ɗaya ke ranar da aka ce za ku ban madina hajiya to daga ranar ne abin da ake farawa na aikin haji to za ki fara shi za a ɗebe ku a mota daga gidajenku da kuka zauna a madina karki ba komai a gidan don kuna barin madina ba za ku dawo ta ba sai najeriya daga can za ku wuce maka ne ana gan maka sai jidda sai dawa najeriya da karki aje wani kaya a gidan da nufin cewa wai za ku dawo ba za ku dawo ba an gane ko ki kwashe kayanki sai ki zo ki shiga mota to kuma a yanzu wani tsari da hukumomin alhazai galibi suke da shi idan madina aka fara kai kayan da za ku siya na babbar jaka a nan ake siyansa karki yadda ki wuce da shi maka don a maka ba za su muku awo ba don ko da yake yanzu ban sanya a tsarin yake ba amma da haka suke yi to idan kuka fito daga gidanku ga mota aka aji za ku shiga za ta ɗauke ku za ta tafi da ku inda ake ce ma watan zulhulaifa zulhulaifa daga nan ne ake fara aikin da ya shafi aikin haji masallaci ne a wurin akwai banɗakoki masu yawan gaske hajiya in kin je sai ki je ɓangaren mata za ki shiga banɗaki a wannan wurin za ki cire kayanki za ki wanka na ɗauka harama kina cire kaya kika wanka sai ki mai da kayanki ki fito kun gane ku? za ki iya shafa turare a jikinki amma ba a jikin haraminki ba ko da yake ke mace ce ba za ki haka ba saboda mace an hana ta sa turare yana tashi an gane ko kina fitowa daga wurin wanka sai ki zo mota ki zauna wannan motar ana gama haduwa a cikinta wannan ina bayani akan kumata kina zama direba in ya shigo duk zai karɓi fasfunan duka zai sa akwati zai kulle zai daga karkashin kujerar shi ya aji duk kun zauna a mota zai bi yawan ku zai kirga ya ga yawan fasfunan da ya karɓa haka kuke e shi kenan sai ya dawo kujerar shi ya zauna shugaban tafiyar ku a mota ana ba shi izini zai nemi izini shi yana ba shi izini zai yi ki zai dan yi womin mota zai taka ta jiyin jiyin jiyin sai ya sa giya yana sa giya za ki ji mota ta dan zabura ba zai daga ba to a lokacin ke hajiya a lokacin ne ake fara aiki na hajji sai yake buɗe baki ki ce ka umratan an biha ilal hajj yana dagawa ta riga kin yi ka umratan an biha ilal hajj kawai sai ki ce bada ka allahumma labbaik amma ki rika yi gwargwadon yadda za ki yi kar ku rika tare kar wata ta rika kuna ansawa ko ne ya rika kuna ansa a tsarin sunna kowa yana yin nashi sai ki ci gaba da labbaik Allahumma labbaik an fara aikin haji labbaik la sharika kala labbaik innal hamda wan ni'mata haka ana tafiya a mota za ku yi ta yi kun gane ko idan ana cikin tafiya kuna ta ka in kin gaji zaki iya shiru idan kina da tambaya zaki iya yi idan akwai wata fira ko tattaunawa da bata shafi laifi ba za ku iya yin abin in kina jin bacci zaki iya baccin ki jama'a kun gane ko idan kuna kan hanyar tafiya kika ji kina jin fitsari an